yattaqun ne wanda suka yi imani kuma suka yi takawa duk mai imani da takawa a da a yanzu a nan gaba waliyin Allah ne duk mai imani da takawa a Makka a Madina a Kudus a Bagadada a Maroko a Kano a Abuja waliyin wallahi duk mai imani da takawa wallahi waliyin Allah ne a ko ina yake الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم التي سوى الين سنة بشارة سنة بشارة على أيوة الدنيا سنة بشارة على هنا لا تبدل لكلمات الله كركم مثلا كلمومين الله ba wanda ya isa ya canza kalmomin Allah hukunci ne Allah ya dora shi yadda yake wani ba zai canza shi ba wani ba zai za ku ɗaci ba daga nan zuwa can zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake babban rabo to da haka kaga ya uwa in ma muna da laifi to kila wannan shine laifin amma a hakikanin gaskiya mu dinnan da kuke ji da gani mun fi kowa san waliyan Allah mun fi kowa girman waliyan Allah eh, wannan haka aqidar mu take kuma haka Qur'ani ya nuna mana haka hadisi ya nuna mana sannan kuma wani abu na karshe wanda kansa zan tsaya shine su abokanan ce in ce ɗinmu sukan ɗauka cewa sharaɗin wali ne ya zama yana da karama saboda ka ku ahalu suna kuna inkarin karama muka ce a'a ka duba littafin al'aqidar Daya ɗaya daga cikin littafi da ke bayyana aqidar ahlus sunna wal jama'a yace yana daga cikin aƙidar mu al-imanu bi karamatil awliya'i dole sai mutum ya yi imani cewa waliyai suna da karama to amma inda rigima take daukan cewa lalle kowane wali sai wali sai ya samu karama daukan cewa yawan karama na nuna fifikon walitaka to nan ne kuskure yake ba sharɗi bane wali ya samu karama zai iya samu zai iya rasa wato kenan ta iya wali ya samu karama ta iya ya zanto baya da karama rashin karama baya rushe wali takarsa ta iya ga wani wali na kololuwa yana da karama biyu ko uku ga wani wali na ƙasa da shi yana da karama goma ko sha biyar yawan karama ba shi ke nuna yawan fifikon darajar ba rashin ta ba shi ke nuna karancin darajar ba wanda a kira wani suna wanda ma haka bai yi da haka suka ce wanda ya fi kowa falala cikin sahabbai sai zana abubakar amma ko baya da karamomi irin yadda aka samu cikin waɗansu sahabbai waɗansu da karamomi Abubakar ya sauka ya karanta Qur'ani cikin kiyamul layl da dan kiyamul layl mala'iku ba su sauka ba sai lokacin da Usaid bin Hudayr yake karantawa yana cikin karatu mala'iku suka rinka wa kasa kasa waɗansu irin fitulu dokin sa yana zagura kamar zai tsinke in yayi shiru sai ya ga dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai ya ga dokin yana zallo sai yanke karatun sai zo daidai inda doki yake yana duba sama sai ga waɗansu fitilu sun yi sama tun yana ganin su har suka bace bai san na ne ba da safe sai faɗa manzo Allah sai ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usai mala'iku ne suka sassauko ƙasa dan su ka muryarka da ka ci gaba da karatu baka tsaya ba da sai sun sauko ƙasa sararin duniya kowa ya gansu hadisin na cikin sahih bukhari kaga wannan karama ce sannan ita karama yadda take mai ita wani lokacin ma baya sanin ta faru sai bayan ta faru ya gani ba a takara da ita kar wani sai yana daga cikin karama ta yanzu zan miƙa hannu in kawo maka ruwan zanzan billahi allazi la ilaha illa ba karama bace dabo ne rufa ida ne ba karama bace ba a takara da karama shi yasa wani mai hikima ce idza ra'aita rajulan yasiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yakun inda hudud ash-shar'i fa innahu <laughs> idza ra'aita rajulan yasiru yace in kaga mutum fur ya tashi sama wa fawqa ma'il bahri kad yasiru ko yana tafiya akan ruwa da kafafunsa bai nutse ba wa lam yaqib inda hudud shar'i amma bai tsaya ba kan dokokin shari'a wata rana ai sallah da shi wata rana ba ai wata rana ma ba yayi ko shi kadai fa innahu mustadrajun aw bid'i to wannan mutumin kawai Allah ne masa tayar lala mai kamata ke ko kuma kasar gumin dan bid'a da haka ma'aunin wali ma'aunin wali abu guda uku abu na farko kaunar Allah sama da kaunar kowa kaunar manzan Allah sama da kaunar kowa kaunar da za ta bayyana a fili cikin ayyuka a gani abu na biyu neman kusancin Allah ta hanyar ayyukan nafila da kuma ta hanyar me farilla nafila da farilla abu na uku taimakon addinin Allah ta hanyar alkalami ta hanyar rubutu ta hanyar magana ta hanyar kansakali wannan ita ce walitaka ubangiji ce ya yi alladina manu in tansurullah yace wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz kaga an an nusra walitaka kenan abu na biyu wato kusancin Allah kusancin Allah abu na uku kaunar Allah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كاجا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم to da haka wannan dai ita ce matsayarmu kuma ita ce matsayi da duk in muka samu dama muke yin sharhinta dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana eh, eh, dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana kaga tun da muka ce yan uba mun yi da yan uwanmu ne eh, uba ɗaya uwa kowa da tashi ma'ana ba mu kore su ba daga musulunci musulmai ne yan uwan mu amma suke mai waɗansu kurakurai da mi musu nasiha su ma in sun ga muna yi su yi mana a nan ya kamata in dakata dan kar in mamaye filin gaba daya wallahi ganin ku ku matasa sai kuka mun wata allura amma Allah da a gaje nake lokacin da na shigo ina jan kafa amma yanzu kam alhamdulillah zan dakata a nan abin da na faɗa zama daidai Allah sa mu a cikin lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana yayin wa akwai ragowar fasako kar ku manta imamu ahli sunna wal jama'a yana nan a zaune tare da duk wanda ya tafi to za a bashi labari dama taken lantar kada ka sake a baka labari kuma ba a sallamu kowa ba akwai abdulwahab ابن عبد الله إمام أهل السنة والجماعة السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka malam ya share gonansa ya yi shukansa har ya girbe kayansa ya sa cikin rumbu kawai amma na sai taliki abin da muke bukatansa yanzu da Allah mana da Allah mana shuka a taron mu nan ina so ne matasa su san cewa yayin da ake nuna maku yadda za su kawannaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaulan muna so mu gai kuma aikace muna gai kuna aikata shi a zahiri shi shani manzon Allah da sunan da muke bi shi zai kece mu ranar tashin kiyama yayin da muka ga matasa sun haɗu so muke so in an kira sunan manzala jikinsu yana rawa kuma aka ce manzala ya kaza su rike shi annubi biyu yadda malam ya yi bayana kai karama wallahi mun yarda da karama kuma shi karaman da manzo Allah ya tamfi a kai ya yarda da shi me yabo ina ce da manzo Allah fa kulli diya'i dunahu fa huwa duhumatin duk aske in ba na ce manzo Allah ba duhu ne zancen banza ne yayin da zaka duk wani asken banza ka kwatanta shi da na manzon Allah kaya tsara duniya da lahira na fatan gane ya ce Muhammad ahada بالحجة محمد أهدى da me cewa Muhammad ahada wa hujjatan eh, na manta babu yanzu eh Muhammad ahada makalan wa hujjatan Muhammad ahada makalan wa hujjatan yace manzo Allah ke da tsarin mangana da dalilin da yake kafawa yin cewa akwai karama ba kowane mutum ya san cewa Allah ya bashi girman zai gan karaman ba wata na manzala sallallahu alaihi wasallam saboda irin rayuwar da Allah ya takura lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam akwai ahli sufa suna zaune abin da za su ci gagara shi manzon Allah ya raba ya raba ya rike goma ya ce shi na baka tafi da uku da aka tafi da abubakar tafi da uku saboda ba abinci a gidansa shi yasa ya ci abinci tare da manzo Allah da aka je can ashe Abdurrahman dan Abubakar bai dauko abinci ya ba waɗannan bakin guda uku ba ashe ba su ne suka kici shi shi na bakar kuma ya cewa na abinci kaɗan ne bai zo ba yayin da ya zo bakin su fara fici shi ya ce me yasa ba bakin abinci ba sun ce wallahi mun ba su su suka kici shi ya ce wallahi ba zan ci abincin ba shi aka ɗauko tuwon aka kawo shi na bakar ya ai na ci tare da manzala bakin sun ce ba za su ci ba shi ci tare da su ya ce kuma wallahi ba zan ci ba shi aka ɗauko abinci aka ba su abincin mutum da ya ba insha Allah bakin suka ci shi abincin ya karu fiye da aka ɗauki aka ba sauran gidan shi na bakar suka ci ya saura aka kai ma shi ina baka race insha Allah na fasa rinsuwan ni ma na ci sheti daren na aka mai da abincin gidan manzo Allah baki suka ci aka waye gari mutane suka ci abincin bai kare ba kagan nan wurin shi ina bakar bai sani ba shi daga bayan manzo Allah yana nuna masa cewa na abincin Allah ne kare masa albarka ji daga Allah wannan ne sunan manzo Allah wannan ba mu inkarin sa saboda ka yanwa ana tuhumar mu cewa ba ma son yawan ta ibada za ku ji rajiyo yanzu musamman akan wannan wata. ake cewa akwai azumin da ake kira azumin su kofi. yanda ga yanzu tsohuwa ta fara kenan za azumin a yi watan sha'ban a yi rajab a yi sha'ban a yi ramadana kuma malamai suna nan sun fita da kansakalinsu, suna nan suna yaki in kai bayani sun ce wai yin yin shi ne haram wai yin ibada shi ne haram kage in makiya manzo Allah wai azumi shine ake gan laifi ne to ba azumi ne laifi ba saba ma manzo Allah shi ne laifin imamul huda imamul huda laulahu ma urifal huda shirya da shugabanci da bana manzo Allah ba ba ka sani ba mai ala yace wa yakifu inda amrihi wa nahyi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مجال تكارا نور إن كان سو نور مني manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma'azini ya nuna yin zai akwai matashi mai kauna manzala yadda kuke son manzala sai na ku bai kai nasa ba amr ibn as abdullah ibn amr ibn as ya ce kullun azmi ce sai je manzala ya kira shi ya ce ji. dare sai kake kai kiyam ne a waye garga azumi amma abin da nake so ka ringa azumi ko na uku ko na wata yace manzo Allah ina da karfi fiye da wannan ya a a to ka ringa yi yau gobe ka sha mana azumi dawo ya ce na fi karfi wannan ya wallahi ba wani azumi da fi wannan kage ka yau gobe ka sha kuma tabbas wannan watannin da muke ciki manzala bai azumi ko biyar a ciki ba shi ka zo ka kallafa mutane ka ce su azumi wai ibada ne haram ba haram ba ne to ka koma imam maliki radiyallahu anhu yadda yake fito mana ilimi da madaransa imam dar hijira wanda mafi yawa muna cikin cikinsa ne ba ma kokwai da tafiyansa wani mutum ne zai zo yi umra duk wanda ya tafi haji ya san mikatin da manzo Allah ya haddada shi zul hulaifa kamar nan da sabon biyu ke she wani mutum ya tashi daga wajen da manzo Allah ya dauka she ki dauka she zo daidai da kaburin manzo Allah she doki harami she ta labbaika allahumma labbaika umra she she no imam malik ya tambaye tambaye shi me yasa baka je can ba ya ce dan wannan karin dina kara ibada zai. yi daga nan zuwa wannan wani ibada na kara yace bai ibada nake ki ba saba manzon Allah da kayi wannan shi zai sa mutum wuta to haka yan wa ina ga yan wa wanda suke kada radio abin da abin da yake da alaka da azumin sofofi babu shi a cikin shara musulunci abin da ake so ka yi wannan watan ka azumi uku imma litinin litinin ko alhamis alhamis ko ka sha uku sha hudu sha biyar wannan ne manzo Allah yi amma ka ki kiro wani ibada ka ki wannan ibada wai an hana yi sha a'a ba mu hana ba amma ka yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne abin da ake bukata yawa ana tuhuma mu da rashin zikiri cewa ba ma zikiri ana tuhuma mu da rashin salati amma wata ana akwai kanshin gaskiya domin matasan da suke cewa suna sunna mafi yawa shi ka gani an gama sallah shi dan bid'a da kuke cewa dan bid'a ne zai zo a cikin risala na zai abu zai kirawa wani ya fada mana in ka gama tashahudi ga irin addu'o'in da zaka yi ya fada bayan in ka gama tashahudi ma manzo Allah salati kai yi addu'o'i ya ce in ka so ka yi salama har zuwa karshe to mutane mu sun karanta amma in jiya وعلى عباد الله الصالحين شاتي السلام عليكم ba kana san salata annabi ba a cikin sallah ba salatin ba sun saba ma manzon Allah nan wurin sun saba ma imam maliku sun saba ma abu zai kirawa ne sun saba mazhaba malikiya sun saba ruwaya dan kasim ba su kara salati ba salamu alaikum sha shiru daga baya kuma sha ce salatu goma da annabi kafin ka yi daya an gama sha biyu a ce ina sai na manzala bai yi ba ina sai na yi ina sai na guda uku kafin ka karanta ina a sai na an gama uku a ce ya latifu dari da ishirin kafin ka ce ya latifu an gama a nan wurin ba kyale ka kai na manzalan ba ba kyale ka kai na bida mu ba an kyale ka je mage kaga anan shi na tsara jemage aka kyale ka da kyale ka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama tashahudin to mu kuma yayin da mun zama mun gama tashahudin mun ma manzo Allah salati mun nema ista'aza azaba kaburi mun roki Allah don manzo Allah ya taharra ma yu'jibuhu min addu'a kace wuri ne wanda zaka yi taharri ka kiddado duk addu'a da kake so kai in ka gama tashahudin ka gama salati ka ce ya Allah mahaifiyata karance ta ya Allah babana karance ta Allah ubangiji karance zuriyar manzon Allah eh, kai kama manzon Allah salati kama sahabe kaza kama al'umma kaza kai kirka kai adwoyi baki ɗaya da al'umma musulmi to amma kana cewa la ibadillah salih alaikum ka ce fara kuke yi ka gama duk adwoyin da za a yi sai ga mu ciyar ki tarbi mai tutoci talatin da wani abu sai ce a sa ala ko subhanallah na wali bai yi shi ba wai kuma zai a yi manga mm, mm, mm, wai zikiri ki to duka ga gyaran da muke gyara kici ba gyaran ba kai na manzo Allah kuma daga baya wai hana ka ana zikir karkai bayani ba ne hana ka to a nan wurin ne muke gan cewa yayin da kuma kai da kake cewa kana sunna ka je masallaci an gama wannan abin nan kai kuma na salamu alaikum shi ka tashi a tsaye wai shi ahlus sunna ne ba dama ba zai bida ba amma yi na manzo Allah to annan ne zaka yi asarar duniya da lahira Aisha ji tabbata a cikin muslim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah ala kulli ayali yayin da yi salamu alaikum abinda ake so kai astaghfirullah azim astaghfirullah azim allahumma anta salam wa minka salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram allahumma la mani ka karanta wadannan hadisi ka tafi da su ba wannan kai annabi kai addu'o'inka wannan aka fi so shi subhanallah guda talatin da uku alhamdulillah amma mu yanzu buki salamu alaikum shi ka ci allura ake masa eh, subhanallah subhanallah bai ma san kirgan bai tashi ya bari kai ga kada da talauci bala'i talauci kuma waɗannan zikirin an ba masu fakire ne wanda ba su go an ce su yi don su samu matsayin irin masu kudin kai abin da zaka sha da safi ma babu kai zage zage ba wanda ya kawo ma kai la'anan ba wanda ya kawo ma ta ki bin Allah kuma kaga ba kai daidai ba abin da ake bukata shine kai kokari kai ma tun da ka ce wancan yi bid'a to kawo san na manzon Allah sahadatuna mashrutatun bi itba'i wannan shine rabon mu yan washe azumi kuma mun ce azumi to fi haram ne kai kokar ka ringa azumi alhamis da don a ba kasin manzana sallallahu alaihi wasallam ina da azumi litinin da alhamis a gan talibi mai imani mai karatun qur'ani in bai yana da wani fansa mai bala'i ba sai a gan shi ya azumi litinin ya azumi alhamis in zai bude baki sai daga hannu ya ce Allah ka taimaka mujahidin afghanistan Allah ka taimaka bayi Allah kan Allah ka zabu ma bayi Allah nagari Allah ka yi kaza ina zuwa ina kuka amma mutum ya tashi ba ramadan sai ramadan baya azumi to yau she za a yarda shi ko wanda kake suka hana shi na bid'an in ga gaji yin salati shi na salatin nasa wanda lana cikin mafarki ne kai kuma naka sai da aka bude sama bakwai na gida kawo aka za ka mika ma manzo Allah kuma wallahi duk abin da manzo Allah ya ko tofi ne ce fa billahi na nasa ya fi namu baki daya to kai kokari ke maka yi yanda manzo Allah ne sayawa za ka yi duk abin da aka ce yi na ibada ka saya ke ma ka yi yawan yin salatin mai kyau shi na san da yake yi kai karka kirma ma Allah sahabai suna tare da manzo Allah zaman da suke yi ba su gan tarbiyyar manzo Allah ba shi ana jin bakinsa ina yin ibada saboda kan ku zama wajen da za ku zauna a gaika matashi ba tare da riya ba an gama zance ka sha samfullah razim alhamdulillah ilaha illa huwa alhayy qayyum kai salata annabi a ganka ga bakinka da aswaki ga karatun kur'ani ga azmi ga hailala ga ibada ba tare da riya ba amma yayin da kake cewa mutane sun yi bid'a to kai mai kyan baka kawo ba kai kuma ka zama gemage yanda wadancan sun zama gemage matasa a fara gaskiya lokaci yayi a rike ibada mala ya gaya muku wallahi in Allah ya ba mutum ilimi ba na nuna cewa an ba shi makulli a janna bane zai yi Allah zai iya sa shi wuta Allah ya ba mutum sarauta bai nuna cewa ya ba shi aljanna bane Allah ya ba mutum dukiya yana ba da zaka bai nuna cewa zama dan aljanna bane Allah fa Allah ne ina so wanda ibota masa bi shi zai sa shi a cikin aljanna saura kasance mun fahimci sunna akwai saura aiki da abin da mun zana yi shi mu tsaya mu ga matasa kun ga kwanan nan kuna ga gogoro mayan da aka yi albinan matasa ne in kungiya ne kungiya mana in shi'a amma ce ahli sunna sun tsaya sa'in daka billahi alazim ahli sunna kwaya daya daidai da mutane 20 suke to amma ba zai yi ba bam da abun yi sai da matashi ya yi karatu standard bai ci ba ya zo ya ake takardan. ya ki yin sana'a ya ki ci gaba da karatu amma kuma yana son ya aure kuma auren na ba ba yarinyar yar islamiyya ba ce ba yan gwas na islamiyya ba ce a'a yar biyu ke ce fara dogo mai kara shi kuma skandarin ba abin da ya ce a ciki zana dokokinsa izama ita mai asali ce tana da dukiya tana da ilimi kuma tana da komai amma shi ba shi da ko ɗaya wannan sharcin to kai ko ka haddace qur'anin mana kai ko kai ka ringa salata annabi mana zaman banza bashi wani amfani yan wa yanzu matasa nawa ne muka tashe kwanan a ce yau nan wani aiki kayi da ka taimaka iyayenka kun sai halin da muke ciki wallahi wani su iyaye abincin da suke ci sai sun hadda abincin rana da la'asar don ka samu da dare a ci saboda wahala amma kai ga ka balaga ce kana kauna manzo Allah kana kan annabi me yasa ba zaka taimaka iyayenka ba me yasa ba zaka taimaka ka kyautu sama iyayenka ba yanda nasin Qur'ani ya zo masa don haka in wannan siyan da nake maku irin abubuwan da mala ya koro maku abin ake bukata mun ji wazi da mun ji mun ji kauna annabi ga yanda yake daga yau mu faranta ma kanmu in za mu yi bacci ya Allah yake bacci wace irin an yake kwanta wace irin zikiri ke yi in ya farka daidai ya ike yi in ya tashi ko shafu idan utumin gashi a cikin ba wanda ba sallah su ba ya samu jama'a ina mikewa yan waye gari masu talla burodi sun zo kofan gidansa ga burodi shi ka ce eh, an waye gari ne to wannan ba sunna kake ba wasan yara kake yi ya kamata mutum ya tashi da asuba kafin asuba ya tashi aswaki ya yi kiyamun ya dauko Qur'ani in ba zai iya ba ya mun musafi ringe karantawa ina kuka wurin Allah haka aka ce su ahlus yi bayawa ne ma addu'an kasan addu'an halin da muke ciki da bala'in talauci da munafici da abubuwan da ake karo ki Allah la Allah addu'an ka Allah zai shiga kasan mu irin ku ake bukata matashi bai san kwaye ba bai san zuwa marhaba ba bai san saba ma iyaye ba bai san zage zage ba ga qur'ani ga salatu annabi ga hailala ga bota ma Allah ga ci da gumisa ba mabaratin tsiya ba ne yanzu za ka da matasa wallahi waye ga ba abin da yake she wanki kayan sai je wajen da ofis wajen da abin da kansila yake ya tare tare sai samu naira da ya zai fishi wannan haram ne bai kamata ba bai kamata mu zama mutuwan zuciya mu kasance zuciya mu a mace yake mu zama muna da cikin zuciya kamar irin su Usama bin Zaid ina shekara goma sha takwas ya rundunar sojoji baki ɗaya ije a yaƙi arna amma mu ga matasa nan amma muna cikin fama da yunwa me yasa ba ma koyi sana'a wanda zan ce da iyayenmu me yasa ba ma koya irin ibada yadda za mu yi mu samu yarda Allah me yasa ba ma neman ilimi mu samu ilimin zai mana albarka kullum mu zama muridai shi abin da aka wajaha mu yan lokaci yayi musamman wannan watanni da suka fara watanni albarka suka fara kenan mu tsaya mu gan cewa halayen da muke da su da da ba ka san yadda zaka yi zikiri ba yadda zaka yi bici ka tambaya ka tambaya manzo Allah in zai kwanta ya yake yi ka san wannan iya ya tashi ya yake yi in ya waye gari ya yake yi in zai shiga gidansa ya yake yi in zai fito gidansa ya yake yi in zai ci abinci ya yake yi to wannan shine abin da yake gaban mu yan wa domin abokan zamanmu suna tuhuma mu ba mu ibada wallahi mun fi su ibada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ibada tun asuba tun da Allah ya harce ka ka ta sujada baka tashi daga sujada ba shekara ɗari ka tashi wallahi na manzo Allah sujada kan da ya koya maka yafi mai shi ina mamaki wani na kariya ya ce malamin sa yayi sujada tun da yayi sujada kwana bakwai ne na sujada wai bai tashi ba sai mu ce wallahi malamin ka arne ne kafiri ne don bai sallah azhar ba bai sallah lasar ba bai sallah maghrib ba bai sallah isha ba bai sallah asuba ba bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba wala bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba ka ga cikakken arne ne raka da ba ka ga bai kyauta ba saboda haka abin da man jafar ya gaya mana rashin ilimin shi ke sa kuma har yan shiya sun samu dama yanzu man jafar ya nuna a bai amma yanzu abin da yake tada hankali kowane sako da loko ana samun yan shi'a wannan tashi hankali game da rayuwarmu wallahi duk mutum da ya taba manzo Allah ko sahabbai manzo Allah ya tsara duniya da lahira amma abin da yake faruwa yanzu kika gan yaro ma dama muna kasa ne ana bala'in talauci mutum ya riga ya karanta jaridu biyu uku ya yi bayani a me da shi wa'azi dai kasan da alhamdulillah an ji wa'azi amma abin da nake son gaya ma yan wa matasa kal matasa yanzu a pakistan da kuwait da saudiya sai ka gani yaro mai shekara goma sha takwas ya haɗa kutub sitan baki daya buhari muslim abu dauda tirmidhi ibn majah yanzu na an ce yaro ya tashi kawo maram bi kab zai to irin wadannan muke so mu samu matasa yadda ma jafar ke koro ayoyi mu gan kuma wata na an koro ayoyi an kawo ku har ka wannan shi muke so bai kamata mu yanzu mutum da ya fada kan secondary ko bai yin karatu ki tsaya ke zama mabaraci ki zama mutuwar zuciya ki zama baya kyautata ma iyaye daga nan da ake ɗan kwaya suke samun nasu daga nan ne in shef ke samun nasu musamman wannan yakin da aka gama yanzu ana burga mutane cewa an ci nasara ɗan shef ba haka ba ne mu dai ba masu isra'ila ke wannan kasan muna tare da musulmi amma wala muna tare musulmi na gari Allah ya damar Isra'ila amma wannan yakin da aka yi waɗannan da suka yi ɗan shiya muna ganin ahli suna zu za su yi wannan abu saboda haka ɗan shiya da suke zaki billahi da duk mutum da ba imam maliku duk wanda ya sa ba sahabai manzo Allah a wajen imam maliki kafiri ma ma ma ma ja sai bayana kai dan shiya yadda kar yadda hadisin manzo Allah yana cikin Buhari manzo Allah ce lokaci zai zo za ki fige yaki a gaza yaki da arna in an tsaya ana hutawa she wani mai cewa ce a cikin su akwai wanda ya manzo Allah a ce eh akwai an ce ci gaba an ji sha ci nasara don wani mutum idon sai hada da idon manzo Allah sha ci nasara bayan wannan a je yaki a gamza a ce fama? shi da baya a tsaya a ce abu wanda ya gin wanda ya gin manzo Allah a ce a ce eh a ce ci gaba sha ci nasara domin ya gin wanda ya gin manzo Allah daga wannan a sake gaza yaki nan gaba a ce akwai wanda ya gin wanda ya gin manzo Allah tabi ai tabi tabi kenan sha samu kuma zo a ci nasara wannan manzo Allah sallallahu alaihi suke bada bishara kan waɗannan sahabbai sai ka zo da yanzu shi ka la'anci waɗannan bayan Allah da an kirga babanka da kakanka la'alla mutum mai marhaba ne la'alla dan koya ne babanka ko kakanka ba a ji zagi ta la'alla kakanka ba ma guje ne la'alla kakanka gaddi ne bai san addini kafin marubutu yake yi da wasu abubuwa na mazuzanci amma ka zo ka bari zagin kakanka da babanka ka zo ka bari shi na maka ka bincike danginka ba irin sati, tuhumar da kake ma sahabai bincike danginka babu in wani lokaci yayi kar ku bari a shiga da wani aƙida wanda zai taba mutuncin sahabai kuma ku tsaya abinda muke cewa ana yi bid'a na mu kauna manzon Allah ya Allah muna roƙonka iyayen da suke cikin kabarin Allah ka rahance su ya Allah mutanen da suke asibiti suna neman lafiya Allah ka basu ya Allah iyayen da suke da rai Allah ka kyautata masu karshe su ya Allah matasan mu Allah ka kallin mu rahama ka basu matsayi na bota maka da ladabi da ibada da kiyam da kauna annabi Allah ka zabo mana shugabanni na gari in siyasa mu Allah ya gyara su Allah ya ba mu shugabanni na gari duk wanda baya son Allah Allah mu girkalce sa duk wanda yake son Allah Allah ka nuna mana mu mu girmama shi a tashi kiyama wa salamu alaikum wa rahmatullahi mun yi matukar godiya da ubangiji ta'ala ya kawo mu wannan lacca wadda ta haɗa waɗannan fuskoki masu albarka kamar yadda kuma a nan nake so in ce muna matukar farin cikin kai murna ga shi dan uwa bakir bisa ga aure da ya samu muna fatan ubangiji ta'ala ya ba su zaman lafiya tsakaninsu da amaryarsa ya sanya albarka a tsakaninsu ya arzuta su zurriya ta gari na san cewa ya yi kai kawo mai yawan gaske ya same ni a gida wajen kokarin zuwa wannan wa'azi na kuma ya alkawarin cewa in sha Allah zan zo kuma dai cikin ikon Allah shi Allah ya sa mun zo da haka hakikanin gaskiya zuwan mu nan gurin ya tabbata ne daga mankatar ɗin ubangiji sannan da irin kai kawo da zarya shi dan uwa alhaji bashir ya kai wajen ganin cewa mun zo wannan wa'azi domin